لعلوم التنزيل زمان ابن الجزي الكلبي رحمه الله تعالى wanda ke gudana a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar sha tara ga watan al-muharram na shekarar 1448 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da hudu ga watan bakwai na da shida ta miladiya muna karatu a cikin suratul nisa ayar da muka kwana a kanta a karatun da ya gabata ita ce aya ta ɗari a ita ce ta casa'in da tara yau bi izinin lahi ta'ala za mu kora daga aya da take biye da ita wato aya ta ɗari cif cif wacce kuma ta ce aya da za a karanta mu yanzu kuma wannan karatu na mu insha Allah zai kasance shi ne karatu na ɗari da tamanin da biyu cikin jerin karatu da muka yi a cikin wannan littafi.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 على الله وكان الله غفورا رحيما نعم wannan aya Allah ya kawo ta bayan aya ta gabace ta inda Allah ya mana cewa waɗanda suka ke yin hijira suka zauna a garin da ba sa iya tabbatar da addini kamar da suka ke yin hijira daga Makka zuwa Madina a zamanin Manzo sallallahu alaihi wasallam kuma da shawa suka fito yaƙin badar za su yaƙi musulmai sai suka fita tare su kuma aka kashe su shine Allah ya ce to lokacin da mala'iku suka zo an san rayukan su shine suke ce da su fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard Allah ya za sai su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha Allah ya ce fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at waɗancan su ne makoman su wutar jahannama kuma jahannama ta munana makoma sai Allah ya tuye idan mustalafi na min ar-rijali mai nisa'i wal wildani la yastabi'una la yastabi'una hilatan wa la yastabi'una sabila fa ulaika asa Allah an ya'fuwa anhum wa kana Allah 'afuwan ghafura to ba Allah ba mu labarin waɗancan mutane da to gaciya da sai bayanin kuma falalar duk wanda ya hijira fi sabilillah ga irin ladan da zai samu يجر من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة duk wanda ya tsaura fi sabilillahi domin ɗauka kalmar Allah ba don wani abu ba Allah ya ce ga ta goma shi da Allah zai masa nan duniya shi shine yajidu fil ardi muragaman zai samu muragaman wannan kalmar muragaman kamar da ibnu rasul ya kawo cewa tana da ma'ana biyu ma'anar ta farko shi shine zahabun fil ardi tafiya cikin ƙasa ma'ana yana da wurin tafiya yana zai samu wani wuri shi ne muragamar zai samu wurin da in ya daga daga nan to zai samu inda zai yi sansani shi ne muragamar shi ne ma zai fassara mana mutahawwalan mutahawwalan ma'ana wurin da za ka juya ka koma idan ka daga daga nan to za ka samu wani wurin da za ka juya ka koma shi ne mutahawwalan ma'ana ta biyu shi ne daga argama anfahu shi yake su yake cewa rahima an waye a ce turmuzan hancin wani turmuzan hanci mana abin da ka gagari wani ya bai iya yi ko ya so ya gagara abin ya gagare shi sai zama a ce turmuzan hancinsa to shi na kace ce zai samu muragaman su ne maturmuzan hancin kafirai mana zai samu guri wanda zai zama ya turmuza hancin kafirai a wannan wurin ta inda ba su da iko da galiba a kansu ta wannan ne fassarar muragaman a fassara ta biyu kamar da malai ta mana ai mawdi'an yargamu aduwahu bil zahabi ilayhi wurin da zai da hancin abokin gabansa a zuwa ga wancan guri saboda abokin gabansa bai da iko da shi a wancan wuri to wannan ne muragaman kafiran Allah ya kuma suna da yawa ba guda ba kuma abu da biyu da zai samu ne wa sa'a zai samu sa'a yalwa kaga nan yalwa ba kayyade ta ba shine ma da ya kama da cewa wannan tarihu iftisa'un fil yalwa ta ƙasa saboda ƙasa na da yalwa wataƙila da a ƙunci yake ɗan wurin da yake yana cikin ƙunci da damuwa ta rayuwa ku taɓa ma ƙunci da damuwa ta addini yana cikin ƙuncin rayuwa a ɗakin da yake takurarren ɗaki gidan da yake takurarre ne to ne ya gida fi sabi da lai sai samu wuri ƙasa mai faɗi ya samu gida mai faɗi ya samu fili mai faɗi kaga shi wannan ni'ima ce ko ko zama na sa'a din yalwa ta arziki kaga yalwa ta arziki ta ma yalwa ta gana cikin kunsi na talauci to yanzu da ya fita sai Allah ya masa buɗi ya sami yalwa ta arziki to kaga yalwa tana iya ɗaukar yalwa ta ƙasa da yalwa ta arziki tunda ayar ba ta kayyade ba kaga duka za ta tau duk abin da ya zo sai a bar shi ala ne matakar ba sababin ne kayyade ba sai a ce to duk wanda ya fito fi sabilillah ya sami yalwa ta ƙasa da faɗi haka nan kuma zai samu yarwa ta dukiya yace ah, ittisa'un fil ardi wa qila fil rizqi kaga kauli ne وقد وقع وما يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة wannan na wanda muhajir fi sabilillah sai yace kuma man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzarsa. faƙad waqa ajruhu ala alallahi to tabbas ladan sa ya auku ga Allah ma'ana Allah zai ba shi lada summa yudrikul mautu ko kuma ya kuru min baiti muhajiran zahiri sun mai maut faƙad waqa sai ara sai mutuwa ta riske shi a hanya kafin ya kai gurin hijira wanda ya kai gurin hijira Allah zai masa yalwa da arziki da kuma samun makubuta daga abokan gaba sannan kuma wanda bai kai ba ya fita zai tafi amma bai kai ba to shi ko ladansa ya riga ya tabbata a gurin Allah ba a cewa sai ya isa sannan ladansa ke kai ba. duk da bai isa ba Allah saboda falalarsa da karamsun sai ya ba shi ladan mala ya ce an yi sabata wa sahha shine ma'anar waqa'a waqa'a ya faɗi waqa'a ya ƙau ya faɗi to ma'ana abin da ake nufi da ladansa ya faɗi kan Allah ana nufin waƙa'a wasabata sabata wa sahha ma'ana ladansa ya tabbata kuma ladansa ya inganta sai ce wa man kurujimin min baitihi haka ne ko wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi su wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa ce eh, al'aya zuwa basan aya hukmuha ala al-umumi hukuncin ta'amul ne bara malamai suna cewa da irin wato da umumin lafazai da su sabab da zai ba mana sababin aya amma hukuncin ayar bai ta kaita da sababinta saboda shi sababi misali ne wa nazalat fi damrata bin al-qais an so kan da wannan bawan Allah da ake kira damra bin al-qais wa kana min al-mustada'afin bi makka ya kasance daga cikin marawana a cikin makka yana da cikin wanda suke so su fita amma an takura su an kuntata musu ya ƙara samun sarari yace kuma wa kana ga shi bai da lafiya gashi an sa masa ido an sa shi a gaba da ya yi kuma fita a kama su a cutar da shi sannan kuma har ila yau kana mariban shi ba lafiya kullum ma ni amma an zala Allah bil hijr yayin da ji wannan aya da Allah ya saukar yana gargadi ga wanda bai fita hijira ba wanda yake fita ya jira ya zane ya tauka wani mala'ika ta zalimi a wani ƙalo fi makulku ƙalo kunna mustaƙafi na bil'a da ya ji wannan aya saboda ƙarfin imani da ke tare da shi ke ta raƙa shi ƙalo sai ce da mutanensa asirju ne ita ku fushe ne ku banda ne zan kama hanyar hijira ba zan yarda wannan aya ta hau kai ba ya ce fa huyi a lahu firashi sai aka masa tanade shi kuɗa. فوضع عليه حتى سام كان أبو هوا وخرج هو أبو هوا سيكام عن يسي كدعي فما تفيد دريك سيسكى على حيا لو ما يدعي ما تقول اللي يتاج درس الله في أنه كما يقام عليه ومن يسي كان حيا نام عجر نعم. سيسو سي الله يسيري ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت sannan mutuwa ta ke shi yana bisa hanya Allah ya ce fa kan wa ajruhu a Allah tabbas ladan sa ya fada kan Allah ma'ana ladan ya tabbata ya inganta kamar da ma zai fassara mu yace wa qila nazalat fi Khalid bin Hizam wasu kuma suka ce sababin saukar ayar shine Khalid bin Hizam fa innahu hajara ila ardi habasha yana daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa ƙasar habasha lokacin da wahala da tsanani ya tsananta ga musulmai sai Allah sallallahu alaihi wasallam izini ga hijira zuwa Habasha yace ba inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad akwai wani sarki a Habasha sai bari a zalunci kowa da aka kai kaura da ruwa gare shi to wannan bawon Allah Khalid bin Hizam na daga cikin waɗanda suka fita hijira zuwa Habasha yace fa inna hajara ila hamd abd habasha fa nahashathu hayyatul fitr sai macijiya ita ce hayya sai ta sare shi a kan hanyar da ta zuwa habasha sai kai ga habasha ba ya haɗu da wannan hatsari maciji ya sare shi ba ma shi sai ya mutu kabla an ya sila ila ardil habasha can ne ya ita zuwa ga ƙasar habasha kaga wanda ya mutu bayan da ya rasu ne a da raka kafin ya kai da inda ya hijira to sai Allah shi kan da wannan aya dama kusan al'ibratu bi umumin da in wannan ne sabaro in wancan ne sabaro wanda ya inganta a cikin su shi yake dauka idan duk sun inganta ma ba matsala ba ce a ce ayat ta sauka bayan sabo ba biyu ko abin da ya sama illa iyaka ne ba a takaita hukuncin aya ga sababi shi kadai a ce aya tana aiki ne ga waɗannan su su kadai a al'ibaratu bi umumin labar shi yasa malam tun farko na ka'ida ce ka'ida ce ta malamai cewa abin la'akari kuma bisa ga istikra'i sun ta saukar da ayoyi da yawa sun sauka ne akan sabuba to ba cewa sabubin nan shi kadai hukunci ya sauka gare shi kamar sababin wanda ya yi jihari kamar sababin kan fara ka ga sauka ga mutum guda to ba cewa shi nan ka fara ta ka kai ta gare shi nan gaba duk wanda ya laifi na ka fara babu ka fara shi yasa malamai ke cewa al'ibratu bi umurillah wannan akai kuma haka manzo za su alaihi hukunci domin aya za ta sauka ga wani kuma ya aiwatar da aya ga wani an gane duk aka ce ta hukunci ga aya da ta sauka ce ga abin da Allah ya ce kuma hukunci ya ga hukuncin duk wanda ta zo baya amma aya da bangaro ta sauka ne ga iya eh, sa'adu bin rabi sa'adu bin rabi ya mutu ya bar iya mata guda biyu sai bakwansu ya zo ya rana dukiyar gaba ɗaya bai bar wa uwarsu wani abubuwa ta mata ta ce da shi mamacin haka nan bai bar matiyanta guda biyu waɗanda su ne iya na wannan mamacin guda biyu mata bai bar musu komai ba shi ne ta suka fita koka manzo sallallahu alaihi wa sallam ta koka manzo sallallahu alaihi wa sallam ga daga misali sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya kara ba bai ba ba aya a gane da ta sauka da Allah za ta yi kira wannan baiwa Allah da wancan bakwa nata ya ce ba mu ɗiyan sa'adu sulusai ne kashi biyu cikin uku dukiyar gaba ɗaya ta su ce ita kuma uwar ya ba ta kashi ɗaya cikin takwas sauran kuma na shi. ta zauna hukuncin na sababin da ka daga baya ayar ai ta tsaya da hukuncin da nan ba in ana bayanin da gado haka ake ko a wani lokaci a kowane nama kaga kenan akari shine ne tunda lafazin da ya bayani na to akan haka za a ɗauke shi na na eh, eh. إيه. ضعيف لا خالد بن هزامه غريب جدا مجتية مجتية هذا كلام تأم زول أنزل كو تقرأ كشيء وابن سبب النزول نه بعيد شيء معناه غريب الأثر تن غريب saboda mai ya kawo da ne saboda waccan kisa a ta ga lokacin da aka hijira zuwa habasha yaushe aka yi kafin a yi hijira zuwa madina kaga kenan lokacin ana zaman makka domin ba a da hijira zuwa madina ita kuma wannan sura ta nisa sura ce madaniya to kaga bai yiwa a ce kuma abin da auku a makka da zama shi ne sababin sabbin sura madaniya domin sun ce sababin nuzul shine waqi'a da ta auku sai aya ta saukar nan ta ta bayan waqi'a ba a dau lokaci ba an gane to kan wannan lokaci yace sai dai in a ce yana daga cikin wanda ke shiga cikin aya kun ga laba aka tada lama da ibratu bi mu'min ya ka duk wanda ya irin wannan fita don hijira fi sabilillah sai ajalin sa ya rike shi a hanya kafin ya kai inda ya san sama to ladan ya tabbata da Allah ya to kuma shi ma halin da ne hizam da cewa ya rasu kafin ma'ayar ta sauka to ma'ayar ta nuna duk kowane ne wa man kaga man min sigar umum duk wanda kaga shi ma na da shi wanda ya tafi da bi da kuma sai ya mutu a kan hanya a ranka wurbawa to wannan shi ne magana ibn kafir mun ji bayanin ta kuma tana da matakar muhimmanci game da abin da ya tafi da sababin nuzul idan sababin nuzul ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba to sai a dogara ga wanda ya inganta idan kuma dukkan su wasu idan da masu gina ma'umaru gara cikin su idan ɗaya idan dukkan su sun inganta to a nan sai a nemi hanyar da za a ba a warware ko a ce aya ta sauka bayan waɗannan sabuwa gaba ɗaya biyar da cikin hanyoyi da suke bi su warware matsalar cewa a samu fiye da sababin sauka guda ga aya sai ce wa iza darabtum ko aya ta gaba وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغفروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين Allah ya ce wa idan darabtum fil idan kuka yi tafiya a bayan kasa shine darabtum fi idan kalmar daraba ta zo da fi to ana nuna tafiya da ka idan kuka tafiya a cikin kasa fa laysa alaykum junahun ba mu ne fi gare ku an taqsuru min as-salat ku yi kasaru daga sallah ma'ana kasar ku rage sallah da raka'a hudu da koma raka'a biyu sai ya ce in khiftum an yaftinakum alladhina idan kun ji tsoron kada kafirai su fitine ku kuma wannan shararin yana daga cikin muhallin dirasa yana daga cikin abin da ba zai kama domin kamar aya tana nuna cewa ba a kasar sai in an ji tsoron barazana daga kafirai idan ba ji tsoron barazana daga kafirai ba to kenan ba za a yi kasar ba tun da aya ta sharɗanta cewa za ku yi kasaro in khiftum an yaftina kuma alladhina amin zo da mun yi wajen tsara a yau to wannan bayanin malamin zai kawo musulmi da bayanan malamai in khiftum an yaftinakum na kafaru na kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai sun kasance abokan gaba gare ku kuma masu bayyana adawa shine mubina mubina mai bayyana adawa yanzu ga malam ce ikhtalafa al-ulama fi ta'wiliha ala khamsati aqwali malamin ne sabani game da tawilin wannan aya ce da fassara aya tawili suka zo da ma'anar wani lokaci fasa da fassara da tawili sai zama abu guda wannan shi ne wasu malaman kuma shi ne rana shi ne jaririn dabari domin jaririn dabari kowace ayar da fassara sai ce alƙawar fi ta'awili قوله تعالى لا فلا وجه إلى تفسير لتأويل لأرض الله ولا تفسير أولا الصلاة wasu kuma suna ganin tafsiri shine fassara aya ga abin da ya bayyana shi ko ta'awili fassara aya ga wasu abu da aka zakulo bisa da wasu dalilai da ke nuna ba kaza bisa da wannan aya tun abin da ya bayyana gare shine ba a yin kasar sai in an ji tsoron barazana daga kafirai kenan kamar idan ba a yi tsoron barazana daga kafirai ba to ba sai an yi kasar ba a lokacin wani shi na abin da ya bayyana to ma tawilin ta ne cewa to ai ko da ba a ji tsoron wata barazana ba ana yin kasar to idan ana yin kasar ko da ba a ji tsoron wata barazana ba to ya za a daidaita ma'anar da ayan nan ta dauka da cewa ko da ba a ga barazanar kafirai ba za a kasar ta wani shi ta a tawili an gane ko yin wannan shi ne tawili yace to ga ta'awilan nan guda biyar ɗaya bayan ɗaya ha na farkon su anna hafi kasr salati ruba'iyya ila rak'atayn fi sabai to wannan ayar tana bayani ne akan kasar da sallah mai raka'a hudu zuwa raka'a biyu dama shi take a kasar idan ana halin tafiya to na haka masu wannan kauli na farko su ce to saboda haka wajen zalika la zuzu illa fi halin khawfi suka ce to kasar bai halatta sai in ana tsoron wata barazana an gane ala zahirin aya kamar da aya ta nuna wannan shi ne kawai da ɗaya kawai da wasu malamai suka ce ba ka da sanarin kasar sai in kana fuskantar barazana daga abokan gaba amma idan lafiya da wuce cikin aminci to ba ka yi ƙasar? wannan kawai da zai kira amma wannan kawai ko shi kuma wannan kawai sun gina shi akan zahirin abin da ya zo ga aya Allah ya ce in khiftum an yi da alladhina za ku kasar ne yau ce in kun ji tsoron kada kafare ku fitile ku na an kuna tsoron wata ba da kafare to ne shi ne malam ce huwa qawlu Usman Aisha ko Uthman radiyallahu kuma. wannan shi ne kawai ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha kuma shi ne kawai ah, sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu wannan kawai da yake ba kawai da annal ayatu taktabi zalika cewa haka ayata kunsa abinda ayata ne take nufi a zahiri shine ba a yin kasar sai in an fuskanci barazana kamar da waɗanda suke amma bambancin wannan ƙaunar da wancan so na ƙaunar sun ce amma fa ana iya yin kasar ko da ba a fuskanci barazana haka ta ce wani ne da yi ku bayan ayata nuna sai in an fuskanci barazana in kiftin wani ne suka ce abin da ya sa muka ce ana kasar da ba fuskanci barazana ba shi ne sai na manzo Allah sallallahu suka ce basu ayar ita abin da ta nuna ce amma san manzo za a alaihi su suka nuna cewa koda ba a fuskanci barazana ba ana yi kasar an gane wannan ko kuma wannan na ba akan gini da fassara da sallah ke ma alqur'ani shi yasa suka ce wala lalace yu'khadhu al-asru fi safari duna al ne min as bayarwa shi ne sunna kuma ga misalai wayo hadisu ya ala bin umayya abin da ke karfafa wannan fahimta shine hadisin ya ala dan umayya kala yace qultu li umar ya dan umayya wa talibi yace na ce da sayyidina umar radiyallahu anhu inna allaha yaqulu Allah yana cewa in khiftu mana Allah a gurin kasar ya ce fa da sharaɗin za ku yi kasar ne da sharaɗin in fahimci tsoron barazana da kafare ya ce wa kan aminin na alhali yanzu ba mutane suna cikin aminci mutane ba su fuskanta wata barazana to da ka dan me za mu yi kasar tun da ba cikin fuskantar barazana muke ba faƙalar sai sai na wani sai da shi a jibtu min ma a jibta min ya ce ni kaina na mamakin abin nan da kai mamaki da shi wannan iskalin da ya zo maka nema ya zo mun a zamanin manzo sallallahu alaihi sallallahu alaihi sai na tambayi manzo sallallahu alaihi ayar kamar ta nuna cewa ma zai halatta a yi kasar sai ana fuskantar barazana daga kafar ita halatta shi da zama fuskantar barazana yana wasu gaba yin kasar ko ba zama a kasar sai ɗan mun fuskanci barazana ya ce faƙalar da zama sallallahu alaihi wasallam ya ce ne sadaqatun tasaddaq Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu yace sadaka ce Allah ya bashe ta gare ku za ka ku an shi sadakar Allah kaga wannan ne cewa kasaru ya tabbata ko da babu ba saboda rashin kasaru ba tare da barazana ba to shi ko sadaka ce Allah ya yi ta gare mu kuma an shi sadakar wannan dalili da yake wannan sallah ga wani وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وهو آل كما يا إن أنت يتبع سوى أن صلى الله عليه وسلم فيها كما يا يكسر yana kuma cikin aminci da fuskantar wata barazana daga kafare kun ga wannan ita ce sunna fi'liya wacce kuma sunna qawliya ala abin ya hada sunna fi'liya da sunna qawliya da kuma a salatu ana tafiya ya tabbata sawa'un an fuskanci barazana ko ba fuskanci barazana ba wannan shi ne kauli na rawa na biyu haka ne ko asalis kauli na uku suka ce an na kaulahu in khiftum raji'un ila wa ila wa tabi wannan sun mun suka yi ta abu suka ce akwai ta da ne wata asiri da haka ma'anar ayar abun su آه، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وبلا كافية نقول تاشف فيها وما يجي قريبك تشعر أبا زوا كذا عير وشيما كذا يكون فسكنت برا ذرا كل فسكنت برا ذرا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة شيك شيكم إن خفتم سيدك هذه سيدة وانت عالم إن خفتم أن يبتلكم الذين كفروا سيدك على وإذا قلت فيه فأقمت لهم الصلاة إن خفتم أن يقتلكم الذين كفروا فاتقوا لا عباس فمن ذلك إن خفتم أراد وجه آية تكفير إجت الآية لبيان ثلاثة القول فمن إذا سلسلة إن خفتم أن ثم إيرا قلن ثم يسيس شعبي domin irin wannan ƙauli yana da ƙauli matuƙar a bayyana za a yi matuƙar aya tana da wasu fuskoki ba wannan ba to ba a fuskanta ba a koma ga saboda ya ɗauki ka ɗauke aya daga wurinta ka kai ta ma'anarta da wata wuri da ba a wani ba sai in babu yadda za a yi. amma kuma akwai da za a ta zama nan ɗaurin biyu da suka ɗaurin nan da ya gaba na biyu na cewa ba hadisi ya zo ya tantance da wannan abu kowane ɗaurin inganci wannan shi ne ɗaurin da bai ce rajon ila ɗaurin in kristum al'aya allafi ba a da zalika aka ce to kuma kuka ji har ila akwai wata matsala a yi shine wacce ayar ta biyu suka ta bude da wawu wa idza kunta fi to idan za a hada suke da ba za a fara wata da wani ba wa idza ta nuna wata sabuwar jumla ce wannan kaga sai suka ce eh to sai a dauka cewa wawan nan za a yi <laughs> ya zama ne a zama ne to ga akwai kafaki a sosai shi wanda fata a ɗauko nan a kai can a ce wannan za a yi sai a yi kaza a yi ƙoƙarin construction haɗe-haɗe sai an kan da ma'ana ta wannan ba a san irin wannan takallin shi sa wani ce wa hada ba yi sai na hudu na hafi salatul kawai abu da suka ce ai gaba ɗaya ayar ma ba magana take akan magana kasar eh, ba ba na magana kan kasar na halin tafiya ba a kwata kwata ba ta da da kasar na halin tafiya kuna magana ne akan kasar na da kawai ba ka magana kasar na tafiya ba ayar ba ta taɓo su ba sai aka faɗa bido su wani wuri sai aka bido su a sallah sai sai to kasaro a sallah aka yi magana ba wannan ayar ita wannan ayar a wurin su ba ta ma yi magana a kan yin kasar a tafiya ba ta yi magana ne a kan kasaru a halin tsoro suka ce dama yin tsarin sallori kashi uku ne ga shi ya ce ala ƙauli man yara an na eh, an a yanzu ala ƙauli man yara ko an tusalli ya kullu ta'ifatin rak'atan khassa a wannan wanda yake ganin kowace jama'a za ta yi sallah raka'a daya a ayyar da ke tabbace da muna nan tabbata gare ta da ka abin da suke nufi a nan cewa malamai sun ce sallah ta shi uku ne asalin sallah an wajabta ta raka'a hurhu hurhu daga mai raka'a wannan shi ake kira itmam cikatawa asalin sallah an saukar da ita akan cikatawa itmam sai Allah ya rangwame ga matafiya aka ce to matafiya an musu rangwame su kire su rai sallolin da ake cika ta ta yau daga abubuwa to su su mai da su nufi ne wuri a ranar an yi rai ga waɗanda suke matafiya sai aka sake yin rai ga waɗanda suke halin yaƙi su kuma aka nuna idan kana halin yaƙi to duk wata sallah ma iya tattara ka an gane ko iya tattara ka a ɗin kawai ake buƙatar kai ga kowace sallah to wanda su to bisa ga wannan ƙaunar sai suka ce to aikin da dama sallolin kashi uku ne wannan sallah sallah ta farko itibari shi ne asalin sallah ta biyu kasaro fistafari kasaro a lokacin tafiya suka ce wannan ayar a da na idan muka samu kasara tafiya ya zo da sallolin ma'aikatan da zawa sai na uku shi ne kasaro a lokacin yayi wanda shi ko kasar ta ramar da tafiya a gida za ka cika da raka abu halin tafiya za ka mai da raka abin, idan a halin tsoro da yaki za ka mai da raka a daya suka ce to wannan kasar na tsoro wanda ake mai da sallah raka a daya ne abu da ayatul da ya kusa ina fata gane ko ta wani ya shiga hadisin galibin abbas radiyallahu anhu ma wannan kaunar sun gina shi a faɗin abdullahi bin abbas wanda ya nuna mana cewa sallar tsoro raka'a guda shi yace furidatis salatu fil hadari arba'a a zaman gida an wajabta sallah raka hurgudu hurgudu ga masu hurgudu hurgudu wa fi safari rak'atayn halin lafiya kuma raka'a biyu biyu ma'ana an rage sallolin da ke da raka'a hurgudu zuwa raka'a biyu yace ah, sai wannan kuma wa bil khawfi rak'atan halin tsoro kuma da faɗa da yaƙi da fargaba da fuskantar barazana to an kuma amai da sallar raka a ɗaya sai ce to wannan aya ta yi magana ne kawai da wannan kashi na ƙarshe an gane ko to shi abin da wannan ƙauye zai samu ƙarfi cewa aya ta yi magana akan cewa in kiftum an yi kira ba da zira kuma ka gada masu da tsoro shi ne in kiftum an yi kira ba da zira sannan kuma har ila ya ta ji a yi kasaru kamar da kasar kawai ba kasar safar ba domin shi kasar safar bai da alaka da tsoro da barazana da fuskantar barazana ko fargaba duk bai da alaka da shi to wannan shi ne kawai ya ce wani khamisu kawai da biyar annaha fi salatil musayafa ina sallar musayafa musayafa kuma da sai sai mutum ya tabbata musayafa kaga a ce mufa'ala abin da ke tura mutum biyu ya musayaba na kuka yi ta kwabebeniya ciki da talibin ɗaya ta kwabebeniya ka buga ta kwabi ya buga ta kwabi shi ne kaga yaki ke nan shi ne ya da suka ce ba ana idan ana cikin buga yaki shi ne da musaya za ka koda lokacin da ake cikin buga yaki to ana sallah amma sallah nan ana yin ta kai kama kai sa iya da kawwa A gane ko shi ne da ce bai khiftum farijalan aw rukbana idan kuka na cikin fargaba to ku yi sallah ko kuna bisa abin hawa ku yi sallah ko kuna tafiya da kawai kana tafi kana sallah shi ne salatin musaya an gane wasu da ce wannan aya ta sauka ne akan salatin musaya bambancin su da kaunin da ya gabata shi ne kaunin da ya gabata shi salatin a barazana da tsoro ga su ana fuskantar abokan gaba ana ɗaukar hatara suna iya kamun hari to za ka za ku sallah cikin ta tsantsan amma ba su kawo harin ba za ku sallah ku kudin kuna cikin ta tsantsan amma shi ko na musayafa already kuna cikin yaƙi an gane shi ne romantin ɗan da romantin da biyar sai wanda ana cikin yaƙi ne to ana ce kai sallah tiyar da ya sabo da cika rukuru da cika rukuru ba da kai mai karanta ta ka karanta a kawai ba duk yadda ya tsawaka kawai shine salatul musayaba yace to idan aka ce salatul musayaba ne shine alqaulul khamis fal qasru ala hada huwa min hay'ati salat kaga qasr ana nufin daga yanayin kalma sallah wata sallah ko ruku ba kai saboda ba sanarin yin ruku sai da ka yi imani ka nuna kamar kai ruku ka nuna kamar kai da amma da kana tsaye kamar ga ka yi rubu ga ka ka rago ga ka ka yi dada ga ka ka zauna ga ka ka sai roma ga ka ka rago haka za ka sai kana yi da imani ya ce to waɗannan su ne abuwa ne guda biyar da malam ya kawo mana ya ce da ƙaunin isa ala kamar da ala ke zuwa kan yi kirkin farijalan aurubana idan kuka ji tsoro kuna cikin faɗa sallah ba ta tsayuwa ana ce da ku yi sallah fi hana da wuce tsawon kuna saman ababen hawa su ne da rubanin ko ko kuna halin tafiya haka tafiya kasa shine rijali yace wa idza qulna inna hadhihi al-asr fi as-safar idan muka ce aya tana magana ne a kasar kuma na halin tafiya duk da cewa aya ta sharɗa da cewa in kun fi wani gina wani da zai yace fa zahiruha anna al-asra rukhsa idan mun ce kasar ne tana magana kan kasaru to abin da ya bayyana shi ne cewa ƙasar ruksa ce ya ta nufi da ruksa shi ne rangwani idan aka ce an yi rangwani kaga akwai asalin abin da yake shi ne haƙƙi amma an maka rangwani kuma abin da ana ce da shi dubu ɗaya ya ka ce tun da kai na gida ne an sayar maka dubu tamanin a ga dubu tamanin mai aka maka nan rangwani amma asalin farashin ba dubu ɗari ba ka komawa ka je ka ce ai abin nan dubu tamanin ake sai ba ka ganin wani na kai shi dubu ɗari ka ce wallahi ba ce amana ne saboda dubu tamanin ake sai daga saboda an gaya maka tamanin din nan ran da ce ba ita ba ce asali kuma asalin abu shi ake kira azima shi kuma abin da aka yi rangon mai shi ake kira rusa da ga malamai suna da rusa suna da azima an gane ko sannan ita asalin azima ita ce ta wajibi kai da kake sai da kaya dubu ɗari kaga nan mai wajibi ka kai da shi ya sama misali ba a cewa da kai dole dole sai ka sai da abin ka bisa nan gwamnati daga ba wani sai ka kaya wani amma ga kai so kai nan gwamnati kai nan gwamnati to haka na shi ma wani ruksa ce da ka ruksa an maka nan gwamnati sai ka ɗauki rangwame amma asali yana nan a sa na cewa in babu rangwame to yana nan asali ka cika da to haka ne kuma sallar safa rangwamen su saboda asali ga suka sallah raka a farko kuma kamar da aka yi rangwamen aka ce kana halin tafiya kai raka to kaga da zaran wannan uzuri ya dauke me za ka yi za ka dawo ma a tsaye an gane wannan bayani ko to wannan shi ne da suke kira rusa wal azima za mu yi ganin wannan babu usulul take ko a cikin bayanan malaman fiqh ba wannan suke ne da shi ke yace fa zahiruha anna al-qasra rukhsatun wal itmam wa itmami shine azima abin da ya bayyana shine cewa kenan in ka cika ta sallah to ya balara wannan shine zahiri kamar da wani yace yace wa huwa mazhabu shafi'i wannan shine mazhabu shafi'i cewa a tafiya an fi so ka cika ta domin ka cika ta ka dawa abin da yake shine himma shine oil amma ka ɗauki ramban Allah ba a sa ce kai babu damuwa an gane sai ka tafi da wani mutum da zai tsalla dare inda sallar dare ya wuce sannan kai wuce sun karanta a hudu ga shi mai yi ga wuce biyu daya kan ya yi haka da wasu malamai suka ce kai ko raka a yankin ya yi kagan kai kayi mai kayi abin da yake shi ne sauƙi da yawa amma an kace za ka cika ba kai raka a goma ne da maza za yi ko kai raka a takwas ko shida ka ga wannan ya fi muhimmanci ya fi lada akan ka ce ka cika yi da raka a ɗaya kawai da wuri an gane wani ko ya ce wannan shi ne ƙaunar shafi'i ga mai ƙasar suka ce ƙasar yana wannan bayan za ka idan ka kama biya to ka cika ta ka shi ne wula. amma kai ƙasar ba a cewa ka kai dan mai kai ƙasar shi na da wannan shi ne ƙaunar shafi'i sun gina kan cewa itimam ɗin shi ne rosta shi ne azima ƙasar ɗin shi ne rosta ya ce wa ƙala malikun imam malik ya ce al-qasru afdal asali ne kuma ruwan imam malik ya fi muhimmanci saboda ƙasar nan da Allah ya sadaka ce Allah ya ba mu karɓi sadakar Allah kaga ba ka cewa ai ba zan karɓi sadakar Allah ba sai na yi ne aka ce kaga ka ka yi ba kai abin da yake shi ne mafi aula ba mafi aula ka karɓa abin da Allah ya ce a yi shi ba wai wahala ita ce Allah yake so ba ma yuridu lahu illa alaykum min harajin abin da Allah yake so biyayya ya ce ka yi kari. ya ce ka bari ka ba wahala ba shi na yawan da ke dauka wai wahala ya ce ibada ba haka ba wahala tana zaman cewa ibada ka samu lada a kai idan ta yi daidai da yadda Allah ke so amma idan ba haka Allah ke so ba kai ta wahala ke wahala ka ta tashi a banza an gane wani da ya zuwa wuzuhun yawon zuwa yawon wuzuhun zuwa da lisaiha zuwa lisaiha ba shi ba amilatun zuwa wujuhun yawon zuwa Eh, ana taka sai su rashi da kudu na wani rashi amilatun nasi daga amilatun nasi wasu hukunci ga shi suna wa aiki suna wahala amma can da lanarar kariya har sun wahala in wahala ce sun wahala amma kuma saboda wahalar nan ta su da rasa yadda na ke so wani mutum gunki yana wahala ya tafi ya wahala ta tara ya sauro ya kawo ya zuba wa gunki ya wanke wanki ya sani lokaci da za ka wanke hidiwa ya ta wahala daga misali kuma da wasu da wasu ya kuma da kawai Allah ibada ta wata Allah wahala da za ka yi ma gina wata da ya tashi sallah sai ka tashi ka yi azumi kayan yi kayan yi hajji kayan abin da ya sauwaka ka zo ka kuma ma Allah ya yi da kai saboda ka yi abin da ya ce to za ka yi kun gaba wani makasudi wahala ba makasudi shi ne wa Allah shi sa ya ce kawai wa ƙala malikun alƙasu galu waƙila ina huma sawa wasu ka ce ai duka su ne da duk abu guda ne ga dama kai ƙasar ya yi ga dama kai cika ya yi ya ce wa ba abu halifata al-asra haka ne ko abu hanifa ya ce ai dole ne ma ka kasu domin suna cewa gaba ɗaya sallar asali ma ƙasar aka wajen asali raka abin biyun nan aka ta an cika ta ne saboda kana halin tafiya da aka suka ce asalin ta ma shine tsalla raka abin baraka a wani wasu ba ina suka yi da haka da wani yau shi ne cewa asalin na kusa ce kuma yin asalin shi ne a idan mutum ya cika sallar ta ta yi amma ya abin da ba haka aka so ba wannan shi ne game da abin da ya shafi tasaru yace wa laysa fi lafz ayati ma yadullu ala miqdar masa wannan wani babi ne da kuma a cikin lafazin ayan da yace wa idza kunta ayyuka cewa wa da zanamtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati yace a cikin lafazin ayan babu inda aka iyakance ga iya lokaci ko ga iya kilomitan da ake so sai in tafiya ta kai sannan ayi babin da kace sai ka tafi ka tafi kilomita biyar ko kilomita goma ko tafi kilomita tamanin babin inda aka wada cikin aya yace da anna qawli idza darabtum fil ardi ma'anahu safar mutlaqan saboda ma'ana darabtum fil ardi tafiya za ka da abin da yake sunan shi tafiya to kana da dama kai kasar ba mai ce maka danne kai kasar saboda aya da ta ce haka nan ma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kan haka ولذلك أجاز الظاهرية القصر قصر في كل سفر طويل أو قصير saboda haka nema ma zahiriya suka halatta yin kasar ga kowane irin tafiya yana da tsawo bai da tsawo an dai shi tafiya ya halatta saboda Allah ya tafiya sannan kuma Allah ne iyakanta iya minimum ɗin kilomita da za ka cika kai safar kai وأن السنة مذهب الكافرية ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون بين مذهب الإمام الشافعي الإمام مالك شيني آه، مل ثمانين دا أربعين بتقص سواء ذلك من أربعين بتقص ولا بنان إلى أربعين واحتجوا بآثار عن عمر وابن عباس suka kafa hujja da asar asar shi ne ruwaya mawqufa da sayyidina umar sai na abdullahi ba za ka ga mutum ya kasar a kowace irin tafiya ko ta gajarta ko ta tsawaita babu da iya saboda qur'ani ayar wata iyakance ba hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam iyakance ba to za ka in kai kasar a kowace tafiya sallah ka yi. idan ka ɗauki eh, ƙaunar sai na umar rabu yalla a mazabin lalata ka kance da amaniya samaniya nuna arba'in da mailan shi ma wala ba a gaya ko lantarki wani mutu ya wala ba wa ka ni ka ga wani hukunci kuwa laisa fil ayati ma ya dillo ala sisil kasiri da safanin kurbaci awil mubahi malamai suna cewa tafiya kashe hukunci akwai tafiya ta halacci ita ce mu ba haka tafiya ka tafi ba ba ta ka nemo eh, arziki a wannan ruwa ba sai ka tafi da arziki ba ko za ka tafi tafiya don ka shakata ka gane ma idanuwa ka tana dukiyarka kana ji ana eh, kana ji ana turkiya kana ji ana ingila ana faransa ana amerika kace kai wani kace ga ina ne ingila na ina ne faransa sai ka tafi dukiya ka tafi ka je ka tafi bai ko ka je ka tabaransa ko ka rera ka zo ta dawo da su ne matuƙar bai haɗa da sabon Allah ba iya kakka kawai ka je ka ga wannan gurare ka ga wannan gari ka ga wannan labarin ya zama safarar ba. akwai kuma safarar da'a safar na eh, biyayya ga Allah na ibada kuma mutum tashi da ganin ya tafi zai tafi aiki ba. ma ce na ibada ana fili da ibada ta wata ce wani mutum ti ko ya tafi karbala ko ya je da ya je ibada da ce ta ka kaga wannan amma ta zama da ibada na ibada ta hakika wacce shari'a ta kawo ko mutum wani gari ya je wata ibada ko ana wani àti da shari'a wacce ta zo da shi to duk wani daga cikin amma nan ya tashi daga nan ta kanar ta tafi masjidin nabi sallallahu alaihi ko masjidin aqsa dama nabi ya ce za ku shaddu halu, illa ila salatati masaya. haka nan mutum ya tashi daga nan ta tafi ziyara ga wani dan uwansa ko na abokinsa ziyara tsakani da Allah to wannan suna daga cikin tafiya ta lada ta ibada ta wannan tana sama da ta duba akwai kuma tafiyar sabon Allah mutum ya tashi daga nan ya za a yi wata shagoliya za a yi wata batala a abuja ko a kaduna ya tafi musamman don ya tafi ya je ya ci wannan batala kaga ta zama safar ba siya an gane ko da wani shi ne safar ta to da yawan hukuma wasu malamai suka ce tun da safar aya Allah ne tsaye ba cewa kawai aka yi mata ne kaga wanda ya tashi daga nan takanar ta tafi kaduna ko abuja ne ya tafi ya yi zane kawai ba su ɗansu kaga tafiyar da ta ba su ɗansu da ta zaɓen Allah amma me yayi tafiya yi tunda ba a garin sai bane ba a garin sai zauna ya yi tafiya ya bar gari ta ga yawan misali da wanda ya tafi dan ya tafi ya je yawon da ido ko dan ya tafi ya je ya yi ciniki ka gwamnati tafiya sai ta kuwa da wanda ya tashi ta kallas ya tafi karnuna ko wuce da ya tafi ya zai suwar dan uwansa kan wani tafiya ta da suka ce to ayar da kayyade wanne a cikin waɗannan tafiyoyi da za a kasar cewa ko a yi mata kuma kowanne a cikin waɗannan sunan shi ne ke sa ka ce kai kowane ko sabon Allah za ka yi in dai kana da tafiya laifin sabon Allah ka daban damar da aka ba ka ta kasar da ita ba wanda shi ne tsarin wasu wasu kuma suka ce a a in dai tafiya ce ta sabo to ba ba ka dama kai kasar ba amma ka dama kai kasar ne kawai idan tafiya ta ba ta da matsala wacce ce ba ta da matsala da tafiya da za ka yi ta bautar Allah da tafiya da za ka yi ta mubayin halal wannan su ne ba ta da matsala wasu da ya ta tafiyar da za ka yi ta mubahi ba, ba a yadda ka gasa ba wanda za ka tafi don kasuwanci a wurin ba za ka gasa ba in za ka tafi don ka je yawon shakatawa da buɗe ido ba za ka gasa ba in za ka yi kasar kawai za ka tafi aiki da ko za ka je ziyara ko za ka je wani aiki ko za a yi taron wa'azi a kan a faɗakar da mutane don kai ka je ka faɗakar ko ko ka je a faɗakar ka hana ka ga wani daga cikin sauran da suke su ke ire-iren waɗanda an gani ko to waɗannan su ne ƙauri uku da ma ne kawo su amma da ayar ba kawo su ba hadisi bai kawo su ba shi yasa ya ce wa kazalika laysa fil ayati ma yadullu ala tafsisil qasr li safaril qurba safaril qurba ne tafiya wawu safaril mubah ko tafiya na halarci wanda ya halarci ba wani hali a kai duna safaril ma'asiya wanda tafiya ta sa kaga babu inda ayar ta tantarayi duka ayar kawai wanda take magana a kai tafiya ya ce duna safarin mubahi wa duna safarin mubahi ko ah, duna safarin ma'asiya fa inna lafzaha mutlaqun fi safari kun ga lafazin ayar take ba kai cewa to akai tafiya shine da rabtun fil ardi idan kuka yi tafiya kaga kowace irin tafiya Ya ta shi sai ta mutlaqun ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي سفر المباح وفي سفر الفعل أبو حنيفة يقول إن تبيع هذا الذي تبيع شيء كإبادة وكذا نور على نور أي تبيع كان سامن لنا kuma niyyar da za ka je yi ta ba ka samu lada a kanta sannan ka samu je ka aikata abin ba kana yi sai tafiya ta biyu wa safarin mubarak safarin mubarak shi ma ka yi niyya za ka tafiyar yadda aikin da za ka yi ba aiki bane da neman lada to amma kuma tafiyar sunan ta tafiya ba hana maka kai kasar ba haka nan ma yace kai hadda safarul ma'asiya wa fi safarul ma'asiya tafiyar da za ka ci sabon Allah ka tashi daga nan ka tafi Kaduna ko ka tafi Abuja nan ka tafi kai sha shekara da badala da fasilanci kaga yace tafiyar ka ta sabon Allah amma kuma yi laifin sabon Allah ka daban kuma damar da aka ba ka tafi kasar da ba wannan shine kaulin abu hanifa shi ya tafi bisa ga mutlaqul abin da zo ga alqur'ani eh, ya ce wa mana'ahu malikun fi sababin ma'asiya wa wanda ya wani tafiya ta kawo saboda asali tafiyar ba ce ba kai ba ya kai ta kanta tafiyar kana daukar zulmi a kanta saboda kana cikin tafiya ne da ni zaka je ka saba ba to kaga daga nan kana nan kana ɗaukan maka kuma ba a ba su dama tun da sabon Allah ba hadisi bane yace an gane ko wannan da nabi ta yace wa mana ahuna hanbalin fil ma'siya wa fil mubah shi ko mana hanbal ahmad bin hanbal rahimahullah yace gai ko a tafiya ta halal ko a ta saba kai hatta ta halalcewa babu tafiyar da zaka yi kasar ta hajji ko tafiyar ziyara an gane ko wata tafiya da za ka yi don ka samu lada ko don ka yi sulhu tsakanin mutane ko don ka je ka saurari wa'azi ko da ka gabatar da wa'azi da sauran su to ya yi wannan tafiya kawai ake yi wa kasar in ba ita ba ba a yi kasar ya ce eh, wani kasar a kawo wani yace kasar da na hukunce da yawa la ta ta'allaka min aya ba su da alaƙa da aya hukuncin tafiya yanzu ake yin kasar yanzu ake kaza abubuwa da yawa haka da muka firar ƙurtubi za mu ga ya kawo mas'ala mas'ala daki daki an gane ya kawo tsirrai ya nan ba kuma da tafi bidiyo na wasu kala kala dora haka duk wanda ke san tausi a da tafi wanda ya ce wa inna ma eh, la ta ta'allaku aya ko fa adrabna an zikriya ya muka fi tabbatar saboda ba shi da alaka da aya ya ka tafsirin aya tana ɗauko hukunce hukunce ne wanda suke da alaka da aya da yau wannan shine fiqhul tafsiri a duk lokacin da kace duk wani abu ke da alaka da abin da aya ce magana a kanshi sai ka kawo to za ka fadda tafsirin ka daga zaman to wasa tafsirin zuwa da wata abu bidiyo kamar da ke faruwa da tafsirin kurkuri idan ka ɗauko tafsirin kurkuri tiryan tiryan kana wani tafsiri lafiya lau sai a zuwa fita da kai a kai ka wani wani yanzu fikihu kuma mai zarbi a lokaci guda ya kai ka babu fikihu mai zurfin gaske to kaga sai ya fita kai daga abin da kike bayanin kai batun fasara aya ne ma ko ko batun hukunce fi mun da wani ma an gane shi sai sa wurin tafsiri ya zama tafsiri ba laifi ba ne kuma yana daga cikin ma tafsiri idan aya ta dan tabo wasu abubuwa ka kawo abin da aya ta tabo kai bayanin ta sun shi kaza da arabi amma wasu sa'awa da zurfi ciki to yana da mutum da abin da kike kai da tafsiri an gane kuma lokacin da kike da sarari kai karatun bidiyo zai da muka buɗe da tafsirin kurtubi bayan ka gama da tafsirin aya to sai ka shiga babu ka fito nan kuma sai iya inda karfin ka ya kare ko iya inda ya tsaya shi rahimahullah to wannan da aka hikimar malam tana da kyau ya takaita ya kawo maka su amma zai barka ba su yawa sa'aba saboda littafin na tafsiri ba na fiqh ba ne yace fa adrabna an dhikra wal murad bil fitnati bi hadhihi al ayati al qital aw al ta'arrud bil ayat ومن أجل نبي لإن خبتم أن يفتنوا هذا جمع الإنسان من أجل أو أكم مثلا إذا كانت فتنة سنة وكثرة فسرات يقول لي تقول لي ذلك يا فاعل عسكين في جوز هيك قوة تيجي فسر وأنا فتنة من الأرض ثم لو قلت له إذا هم قائل بجهر دلالة يجب الفتنة أنا معنى تسينا إن خفتم أن يقتلكم الذين كفروا معنى إن خفتم أن يقاتلكم الذين كفروا تيجي الفتنة ko ko a ta'arrudu bi ma ko ko su kai ku su bujiro muku ba da ba ku so su kawo muku ko su kai muku hari ko su muku wani abu da ya cutar da ku to ne yana cikin malaka wanda shi ne karshe wannan aya ce aya da take biye da ita tana da alaƙa da ita ita ce aya ita kuma ta sallah a lokacin da ake halin yaki idan kuna cikin yaki kuna fuskantar abokan gaba to ya yi kama da bi sallah ta ke kira salatul khawf sun da ta tafi cikin wannan ibadu salatul khawf wannan da ya yi salloli salatul istisqa salatul jumu'a salatul eid an gane da sauransu to za a akwai kuma salatul khawf tare da yau salatul janaza da sauransu to na karshen Allah ya yi da mutashi ta ce zuwa idin da الحمد لله رب العالمين ke shi ma yana matsalar da da kawo shi sa ya kuma tana da matsaloli da yawa cewa kwanaki nawa za ka yi kana da shi ma duk tsabari ne da wasu na cewa kwana uku an gane ko idan haka kayan yin amma a bai a nan sa za ka zama ya taɓa iya kwanakin da za ka yi kana kuma babu inda aka ce a nan sallallahu alaihi wasallam ya yi iya kwanaki kaza da biyan sai ya dora ya ci gaba da cika ka nan ya yi tafiya fiye da kwana uku kuma ya ci gaba da kasar har ya dawo da haka kasar in ka suna ka mace biyu to ba ya yi maka kasar an gane amma na da wani a gari kuma na kawai iska da zai da kusa wanda ya tafi gari kamar china ko ya tafi faransa zai yi eh, karatu kuma karatun na wajen shekara hudu a ba zai ci gaba da kasar har shekara hudu yana kasar ai kai kanka za ka jira shekara hudu tana kasar ta za ka da salatin jama'a an ce ka halarci sallar jama'a to kai kullum sai da an kira sallah ka shiga ɗakin garin ka ne a za ka kira wata ka shiga ɗakin garin ka ne kuma har kai wata yi wata ne wata uku shekara shekara biyu ga akwai iskari ya yau mutum na kai ka ce ma zauna gari a zama zaune gari shekara ba wa ba yau tun daga abin da ya kai kuma ka san abin da zai duro to ba mu yi wata sai gora a cikin wani kai shekara ne shekara ne shekara ne shekara la ta ku a a kuma wata gini ne bila ala bila mun da yake da dalili <laughs> ba ana eh Thank in tafiya a fiya eh. eh eh to kai kana haka shi ne ai ka san dai Allah ke cewa Allah ya ce kai kuma tafi kai ka za ka da da ka zo ka ce mutum tafiya ka da kai ka san da ba ma iya wannan da ba mutum da ya mere yi ranar yi da ce da su sosai makaki an gane ko wancan zai da daban wannan daban abin da kai daban kuma abin da aka wani suka da shi amma akwai hadisi yau ba ijtimai shine hadisi da an samu hadisi da an gama annabi ya ce duk wanda ta tafiyar ta zama ta sako kare ya kasance shi kenan ga magana amma an ba ba hadisi aya ba ta iya ba ta ce kawai matafi kuma shi ma bai sako matafi za ka kaga ba za ta hana musu ba iyaka ka kai a wasu abin da yake kai haramun kare ya sako kamar mai sabo da kace duk wanda ya sabo Allah ya haramta gare shi tuna ba kaza saboda Allah ya halatta tuna ba kaza kai kuma sabon Allah kake kuma za ka ji kallon ne dan kai sabon Allah ya ba ka da wannan horo iya ka kace da shi sabon Allah haramun ne shi kuma cin kaza Allah ya halatta ta bai haramta cin kaza ba za ka iya ga ba cin kaza ta babu cin kaza da ba babu sabon Allah da kuma yin tsoron Allah kuma yin tsoron Allah shi ne amma akwai hadisi shi sa mai so akwai hadisi an gane akwai hadisi shi kira amma da ijtihadi ne to kaga ijtihadi kar ka hada abin da Allah ya shi ya sa ba ma su kan malamin an gane ka suka wuce amma ijtihadi ne ya malamai wannan ya wannan yayi ko wajen ruwan da ne wajen da hadisi ne Allah ya kara da da kula eh eh, eh. in yi na labara in kuma ya ga kwanan da uku ya ci gaba da imani labara an gane ko idan ya tunda hadisi bai yi ba amma in yi yawa dama zama za ka yi zama za ka yi ka yi karatu na shekara ko wani ba to ka zama da ke ma ka ci gaba da sannan kuma wani kwanan mutum ne ka sani cewa shi kuma wajibcin sallar jami'i ya sallar jami'i ya hanci sallar to ba za ka ji daɗi sanin dangi na wuce ka da nuna suna dan ne kawai kai ka karo sai ka wafi da kana je a bayan Allah ya sa a kai su. bayan kwana uku idan ka kana so ka cika bayan kwana uku a ah, kamun kwana kuskure so kuskure saboda an fi so ka karɓi sadaka ce ta Allah ya ce mai karɓar eh za ka dawo kwana biyu eh kuskure ne kuskure lallai kuskure ne sai dai in ka samu jami in kuna da yawa za ku yi jam'i wala ba idan babu da za ka samu jami sai a masallaci kuma jam'i cikawa cike sai ka bisa su cika samu komai a kan amma idan kai maimakon kai sallah kai kadai za ka bi su jami'i amma idan kai kadai za ka yi sallah to kai sallah ka raka ko kuma kuna tare da wasu wanda dukkan kuma ta biya ne tafiya ku amma a cikin kan kuma tafiya ne kun zo za ku yi sallah kuma kwanan ku ku musa kwanan ku sannan ku ce bari ku haɗu kuma ku jami kuma ku tsara ku kira sannan ku ji kuskure. Eh, wannan ko maliki a kasar za ka je an ce ba ka da tabbas yau ko gobe za ka yi ta kasararsa har ka zarce wannan sun yi tufaki dama abin da suka ce in kana da tabbacin za ka wuce kwana uku to daga nan za ka kawo wuce ko gane ka su amma ba ka da tabbas kai nufin da dama ka zo wata bukata da yau bukata ka ta biyu za ka juya gobe yawan ka dawo ka dawo ka dawo har ka ci kwana goma ko arba'in ko hamsin abun su yi mafi a duk ba wanda eh, ya yi ne ba ka yi ka yi ya kai kaɗai an gane ko wanda ka ci ka sanar saboda ba mu kuma liman ya ce inda jumla ne ka tsaro daga gida Allah ya sa da shi na ce ne eh, eh. eh. eh. ka'idar abin da ake so a masallaci irin haka in kun je in ba su yi sallah ba kar ku yi sallah domin kuna yin sallah ka bai yi sallah kuna yin sa matsala mai girma ga wasu masallaci da galibi irin wannan sai ku yi hakuri in suna zuwa su tsaye da sallah idan kuma kuna gefe za ku yi sallah ku da wasu ka ba su da matsala sai ku yi sallah ku tuna ku kasar za ku ko ku koma gefe da masallacin ko wani wuri ku yi sallah ku raka abin ku wuce ku da ya ku sallah ku yi sallah ku yi kasar ku yi jami'i duk yayi شاء الله الحمد لله to subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu akwai dan wani da karatu da shi professor Musa Sha'ibu Baraya ya samu daukaka a nan sabon gari an masa garkuwan sabon gari dama kuma sarauta ce da suka gada ta gidan muna roƙon Allah ya masa albarka da wannan sarauta muna roƙon Allah ya masa jagora da alkhairi da ke cikin wannan roƙon Allah ya masa تلك نسمي أختنا ألا حلوة بجعلها سعيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم